yau sha uku ga watan jumadal akhira hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 wanda kuma yake daidai da 22 ga watan uku shekarar miladiya ta 2016 a wannan majalisi na karatun littafin nan mai suna adda'u wadda ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wallafar babban malamin nan shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 80 a jerin kuma wannan darussan mu wannan shine na 256 a gabanin mu fara karanta abinda ibn al-qayyim yake ambata mana a wannan littafi akwai yar fadakarwa jeriya wato na kula ba da jimawa da dadewa cewa masallatai a nan ko ce wasu daga cikin masallatanmu nan ba wai ina magana a game da masallatai na bida'a ba masallatai na sunna wajen abin da sallan magrib za ka ga da zarar an gama kiran sallar magriba sai a yi kama ana gama kiran sallar magriba ko minti ɗaya ba za a bayar ba sai ka ji ladan ya kama ya kama kamar maliman liman tsaye yake yana jiran to gaskiya wannan ya taɓa wa sunna ni sani na wannan yana faruwa ne a masallacin yan bid'a waɗanda ba su san sunnar ba kuma ba su damu su santa ba ba inda sunna take ba dan ni lokacin da na fara bi a wasu masallatai ya na fara tambayar cewa nan masallaci yan bid'a ne kusa da mu aka ce ai na yan sunna ne ce sunna aka ce ai sunna ne ce to amma ne yadda na sani wannan ɗabi'ar masallatai da basu gamu da su karanta sunna ba ana ba da tazara tsakanin kiran sallah da ikama. domin ka dubi menene hikimar kiran sallah hikimar kiran sallah a sanar da wanda ya gafala ya sha'afa cewa lokacin sallah ya yi maza maza ya shiru ya taho shi yasa ladan yake cewa hayya ala salah hayya ala saboda haka a lokacin da ka kira sallah an akalla ba shi minti uku hudu biyar ya yi alwala ya taho masallaci to ka kira sallah kawai ka shiga sallah kiran sallah ya zama ba shi da bambanci da ikama yadda ake ikama a fara sallah haka shi ba kiran sallah ya zama to ku daina yi mana kawai a yi ikama kawai a yi sallar ba hikimar kiran sallah shine a kirawo mutumin da ya sha'afa ya shagala yake cikin wani aiki ya bar abin da yake shirya to masallaci wannan shine hikimar kiran sallah to ka kira sallah baka ba da ko minti ɗaya biyu uku hudu akalla magariba ka ba ta biyar ka ce lokacin ta baya da faɗi ka ba ta minti biyar sauran salloli minti goma zuwa sha biyar da abinda mutum yake ya bari ya kinta ya tawo masallaci sai kai ikama sai a fara sallah wannan shine hikimar yin kiran sallah shi yasa mu ga hatta ita magaribar kanta ai akwai nafila gabanin sallar idan ba a barin lokaci a sunna kai ina za a samu lokacin yin nafilar zai cewa ba ta cikin rawatib annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ita yace sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib wa qala fi thalithati liman sha kaga umarnin da yayi da cewa ai sallah kafin sallar magriba ya nuna akwai ita tazara da har za a samu ai sallah bayan faduwar rana an kira sallah har kai nafila a biyu annabi ya yi sahabbansa sun yi kuma ya yi umarni sunna ce da ta tabbata da fuskokin tabbatar sunna guda uku din duka sunna ce kauliya fi'liya taqririya to amma wannan ladanin mai kiran sallah ya tada sallah nan take ya kashe ta domin ya hana ana kiran sallah ya tada sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa addu'a la yuraddu baina baina al-adhanayn ana karbar addu'a tsakanin kiran sallah da iqama ma'ana akwai tazara kenan da zan yi addu'a tsakanin kiran sallah da ikama ba tsakanin ikama da ta takabbara haraba ba kamar yadda wasu ke fahimta wasu an yi ikama da yake tsayawa addu'a a'a da zarar aka gama ikama kuma an gama shiryawa sallah za a tayar shi yasa ake ta tsakka mace sallah sallah ta riga ta tsaya sabanin a kiran sallah babu katsa mace sallah to ina ga wannan malhaz ne abu ne da ya kamata a lura da shi musamman masallatan mu na sunna ya kamata a alal akalla in kiran sallah ne ake jinkiri ba a yin shi a kan kari shi yasa da zarar an gama sai aga cewa duhu gari ya yi duhu ya kamata a fara sallah to a dawo a yi kiran sallar a daidai lokacin sama sannan a bawa mutane dama mai nafila ya nafila mai addu'a ya addu'a wanda yake nesa ya shirya ya taho saboda haka kaga anan an cimma hikimomin da suke karkashin kiran sallar so wannan abu ne mai mahimmanci ya kamata da malamai da ɗaliban ilimi su yi faɗakarwa a guraren da ake saba ma wannan musamman ina magana ne akan masallatanmu na sunna tunda anan aka ce ana so a aiwatar da suna aikace waɗanda ba su amsa kiran sunnar ba wannan ba za ka damu ba duk abin da suka yi daman can suna ma jiran su ga kai ne kai su saba maka so suke su su yi sabanin naka to kaga wannan sai dai kai ta addu'a Allah ya ganar da su amma kai da ka gane musamman ɗalibin ilimi liman ya kamata in har ba a fahimci wannan ba shi ya fahimtar da mutane shi yasa ga ya kamata in yi wannan tambihin dan da farko na zata walahi wallahi masallacin da yake kusa da inda nake sauka na zata na yan bid'a ne saboda da ya gama kiran sallar wani ko numfashinsa bai gama yawo da shi ba an an yi iqama ce to shi wannan ba a nafila kwata-kwata a masallacinsa ko sai ya bari an gama cika masallacin abin mamu sun yi tsaye-tsaye cirko-cirko ake fara kiran sallar to inda har kirawo da yake to bai bari sun zo ba ya kafa sallarsa so ya kamata a gyara wannan sannan akwai wani malhas shi ma na biyu da shi ma ya kamata a kula da shi sha'anin sallah a da can izala sun yi ta kokarin nuna wa mutane cewa ita su sallolin nan biyar suna da lokuta ne da suke tafiya tare da tafiyar rana misala salata li duluki shamsi ila ghasaqil tafiyar rana ba agogo ba saboda haka akwai lokacin da za lokutan suke canzawa ba tsaye lokacin da ke cak guri guda ba shi yasa da izala ta zo ta yi fada da tsayar da sallar sallar menene sallar azhar karfe biyu shi yana iya kasancewa kafin biyu dan bana jin ma akwai gaba ɗaya duk tafiyar rana babu inda sallar azhar abin nan muktarin ta yake fara da karfe biyu babu shi ba wani lokaci da ake zuwa wani yanayi a ce an zo wani ci da ya sallah ba ta shiga sai biyu ta yi babu shi saboda haka sallah tana iya ana samun zawali a lokuta daban-daban wani lokaci sha biyu da yan mintuna sha biyu da minti ashirin ashirin da biyar sai kaga zawali ya yi wani lokaci a kai da rabi kuma wani lokaci ta karuwa har a kai ɗaya wani lokaci a wuce ɗaya ita ma la'asar wani lokaci sai kaga cewa uku da rabi ba ta yi ba an samu wani la'asar wani lokaci sai kaga uku da rabi da minti biyar uku da arba'in wani lokaci kuma ka sai kaga sai hudu da minti ɗaya biyu sannan la'asar ta shigo to da aka yi kokarin a gyara wa mutane waccan fahimtar sai kuma wasu daga cikin mu mu da muke gyara wa mutane din mu sunna din sai muka dawo da sallar sai muka kafe ta a wani lokaci shi ba guda daya saboda haka wani gurin in ba ɗaya ta yi ba to babu yadda za a yi sallah sai ɗayan nan ta yi ko kuma a'a sai ɗaya da rabi ta yi akwai masallatan da ɗaya da rabin nan ba ta yi ba duk kwakwakka ba za ta yi sallah ba to babu bambanci tsakaninsa shi wannan da na biyu ƙarfe biyu ban ga bambancin su ba yadda wancan ya kafe ta ya yi mata firke a ƙarfe biyu kai ma haka ka kafe ta a ƙarfe ɗaya da rabi wanda ko ba haka bane a wasu lokuta ƙarfe ɗaya da rabi an yi wajen awa ɗaya da gama sallama da shigar sallar abin to wasu kuma sai ka ga cewa hudu saura kwata in kira sallah hudu an ta sallah tare da cewa akwai wasu lokutan da hudu saura kwatan lokacin bai shiga ba ba mu daɗe da wuce lokacin da sallah sai ta kai hudu da wasu yan mintuna ba shigowa sallar la'asar amma akwai wasu masallatan da wai su sun ajiye abin hudu suke sallar la'asar da'ima to hudu saura kwata za su kira sallah hudu akwai sanda na ji wani masallaci lokacin bai shiga ba sai na ji ladan yana kiran sallah na ce to ai lokaci bai bada kai saura wajen minti goma sha biyar nan gaba sai wani daga cikin masu tsayawa ta faɗakar a masallacin mai faɗakarwa ba wai wanda yake a mai faɗakarwa sai ce ai ai ba za mu tayar ba sai hudun tayi sai hudun tayi shi bai san cewa shi kiran sallah ba a yin shi ba sai lokacin yayi sallar asuba ce take da kiran sallah guda biyu ɗaya kafin lokaci da 'yan mintuna ɗaya kuma lokaci ya shiga amma duk sauran salloli kiran sallar su ana yin su ne yayin da sallar ta su domin al'ilam ne bi dukhulul shi ne kiran sallar al'ilam bi dukhulul waqti sanar da mutane cewa lokaci ya yi na ce da shi inda matsalar take kaddara kai masallacin ka sai hudu zaka tayar da sallah sai ka tabbata lokacin yayi amma ka kira sallah kafin lokacin kakka manta akwai mata a gida wanda wannan za su saurara kiran sallar tashi sallah akwai mace mai himma da zarar ta ji kiran sallah nan za ta bar duk abin da take ta tsaya ta yi sallah kaga ka ta yi sallah kafin lokaci ita ba kai take jira ta bi sallah ba bare ta ce bare ka ce ai sai hudin za ku yi akwai marasa lafiya wataƙila akwai tsofaffi akwai waɗanda suna da uzurin da ba su zo masallaci ba suna amfani da kiran sallah ne su gane cewa lokacin sallah ne ita kuma sallah ko da ka bara harama kadai ka aukar ba a cikin lokacinta ba sauran rukunin gaba ɗaya ko sauran rukunan dukka aukar da su a cikin lokaci to ba sai ba yayin da mutum ya tsaya lokaci bai shiga ba da 'yan sakanni sai kabbara harama yana yin kabbara harama kuma lokacin sai ya shigo ya yi karatun fatiha da waye da waye sallata ba ta yi ba saboda wannan rukunin bai auka a cikin lokaci ba to bare duka sallata auku a lokacin da ba nata ba ba ta karɓo ba inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta farali ne mai lokaci to duk wannan abin da ya kamata malamai su su fadakar kuma a rika dabbaka a masallatan mu a masallatan mu na suna a rika dabbaka wannan saboda haka a rika ganin cewa lokutan sallah suna dan canzawa yau a kasa gobe a yi sama to sai a fahimci cewa to ana tafiya ne da lissafin kiran sallah ba wai kawai da agogon bature ake aiki a kano kiran sallah a wani lokaci guda daya to wannan shi ma tambihi ne ya kamata musamman masallatai ina maimaita masallatan mu na sunna masallatan da ba a sunna wannan sai dai mai fatan cewa su kwaikwaya su ma su zo su yi sunnar amma mu namun da muka ce sunnar ake to a yi ta a aikace ba a ɗau wani abu ba a bar wani abu udkhulu fi silmi kaffa gaba daya a shige cikin sunnar gaba daya ba a rika dauka ana zaba ba wani kuma wani abin a tsaya akan gargajiya muna cikin bara yana cikin bayani akan ukuba ta 46 ta mutane ko mutumin da yake saban Allah ya mayar da saban Allah wani kayan ado baya tuba ya koma zuwa ga Allah irin abin da Allah ta'ala zai jarrabe shi da shi na ukuba iri-iri wani ita ce ukuba ta 46 da ma da yake mana bayani cewa dukkan wanda yake saban Allah to ya sani da wannan saban Allah nashi yana taimakon abokin gabansa ne a kansa yana karfafa rundunar abokin fadansa sai da zai nasara a kansa Allah ta'ala ya sanya ɗan adam tun a farkon halitta zai fuskanci wani abokin gaba wanda ba zai kyale shi ba kuma ba kakkautawa sannan yana da rundunar da suke taya shi aiki na shaidanu na aljanu da mutane saboda ka shi da rundunarsa kai ma mumini Allah ta'ala ya hore maka waɗanda za su taya ka yaƙi da wannan abokin gaban naka daga mala'iku da kuma azkar da ubangiji ta'ala ya sanar da kai ta hanyar annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wanda za su zama maka katanga garkuwa za su zama maka ganuwa da za su kare ka daga sharrin dukkan wani abokin gabanka da zai iya kawo maka farmaki ko hari to malam a karatun da ya gabata ya gaya mana cewa shi ma mumini Allah ta'ala ya bashi waɗanda za su taya shi za su taya shi fada babban kwamanda ko babban jagorar rundunarsa ne zuciyarsa zuciyarsa idan tana cike da ma'arifa sanin Allah ta'ala tana cike da tauhidi da imani da dogaro ga Allah da mayar da al'amari ga Allah to babu shakka wannan zuciya za ta zama zuciya ce mai karfi wato wannan komanda jagoran yakin zai zama jagora ne kakkarfa kuma zai iya sarrafa waɗanda suke tare da shi sannan bayan haka ubangiji ta'ala ya ba wa dan adam karfi ta hanyar saukar masa da wahayi ta hanyar annabawa da maganar Allah ne wanda za a karanta masa wanda wannan shi ma zai kara masa karfi sannan ubangiji ta'ala ya ba shi hankali wanda ya zama shine kamar waziri da zai rika tsara al'amuransa yana ba shi shawarwari ya ba shi sanin Allah ta'ala wanda shi ma wani taimako ne da zai taimaki bawan da shi to shi ne malam ya mana magana akan abubuwa guda hudu wanda yake sai da su ne ake cin nasara waɗanda suka zo a cikin faɗar Allah ta'ala ya yi ayyuhal ladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah as-sabr wal musabara wal ribat wa taqwallah waɗannan abubuwa guda hudu su suke taimakawa bawa wajen yi nasara ya ci galaba a cikin da yake fafutuka wajen ainihin gwagwarmaya da shaidan zama yana da haƙuri yana da juriya sannan kuma yana dako zaman dako zaman jira zaman shirin ko ta kwana ku da yaushe sannan yana da takawa waɗannan abubuwa guda hudu sai da su ne dukkan wani mai fafutuka zai iya cin galaba akan abokin gabansa to shine malam yake cewa akbala malikul kufri bi junudihi yace sarkin kafirci ya nufo ka kai bawa da rundunarsa da sojojinsa wa ta kirihi da rundunarsa fawaje da kalba fi hisni ne jarisan alakul fi mamlakati ne amurhu na fi zun fi awalihi wa jinduhu kan bihi ya ce a sarkin kafirci wanda shi da shaidan da jama'arsa ya fuskanto ka kai bawa da sojojinsa da rundunarsa zai samu zuciya wanda shi ne wannan kwamandan da yake tare da kai sai same shi zaune a cikin ganuwarsa a kan kujerar sarautarsa amruhu na fi ne umarninsa abin zartarwa ne cikin mataimakansa wato duk sanda ya umarni waɗanda suke masu taimaka mata nan da nan za su zartar da umarninsa wajen junduhu qad haqqu bihi junduhu sojojinsa kuma sun kewaye shi yuqatiluna anhu wa yudafi'una an hawzatihi suna yaƙi domin kare shi suna ba shi kariya suna ba wa matsuguninsa da fadarsa da masarautarsa kariya falam yamkinuhu al alayhi illa bi mukhamarati ba'd a'da'a umara'ihi wa jundihi alayhi to wannan wanda wannan abokin gaba wannan sarkin kafircin da ya taho da nashi rundunar da tashi sojojin yake kokarin ya auka wa zuciya wanda shine kwamandan da yake tattare da kai shi yake gudanar da duka gaɓoɓinka gaɓoɓinka duk masu biyayya ne gare shi da jinka da ganinka da motsinka da duka gaɓoɓinka hannayenka da ƙafafuwanka suna biyayya ne ga abin da zuciyarka da umarnin da zuciyarka take ba su to yayin da abokin gaban nan ya zo ya samu zuciya wacce ta ce take jagorancin abin zaune a cikin gurin sarautarsa ga sojojinsa shine sauran gaɓoɓinka kewaye da shi yana suna karɓar umarni daga zuciyar kuma a shirye suke su yi yaƙi su ba da kariya ga wannan zuciyar to babu yadda za a yi shi wancan da ya kawo ɗauki ya kawo har ya iya cin nasara har sai ya lalata wani daga cikin sai ya lalata wani daga cikin makusantan shi wannan komanda shi wannan soja wannan shugaban sojoji sai ya lalata wani daga cikin makusantansa wani babban yaransa wani babban bafadansa sai ya ga ya kama shi ya lalata shi shi da bi mukamarati ba da yi wa jundihi alai ya kama wasu daga cikin umara'ihi sarakunansa ko wani daga cikin sojojinsa ya lalata masa su fasa'ala an akhassul jundi bihi wa aqrabihim minhu manzilatan yayin da wannan abokin fada sarkin kafirci ya zo niyyar kutsawa zuwa ga zuciya domin ya kama zuciya ya same ta cikin wannan tsaro to sai ya tambaya wane ne ya fi kusa wato ga wannan wannan mai sarauta wannan zuciyar wa ya fi kusa da ita wa ya fi matsayi a gurinta faƙila lahu hiyar nan sai aka ce ai ransa ransa shi ne kusa da wannan zuciya faƙala bi awanihi shi wannan abokin fada wannan sarkin kafirci sai ya ce wa mataimakansa wadkhulu alaiha min muradiha وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها فايدوها به ita ce ku shigar ma wannan rai tunda an ce ita ce tafi komai kusa da zuciya to ku shige mata ta hanyar wato ta hanyar muradinta ku duba ku ga a ina soyayyar ta take menene abin santa ina take aje soyayyar ta ko menene abubuwan da take so to ku shigo ta nan fa'idu ha biha ku yi mata alkawarin za ta samu abin da take sha'awa abin da take so ku yi mata mata wannan alkawarin wa mannuha iya ku yi mata <coughs> wa ku sa mata burin cewa za ta samu wannan abin da take so din wanqushi suratul mahbub fiha fiha qadatiha wa manamiha kai ku zana ma hoton abin da take so a cikinta a yayin da take a farke ko yayin da take bacci فإذا اطمأنت فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلابيب الشهوة فإذا تابت تاكون تبدا هنكلنتا zuwa ga wannan abin da take sha'awa to ku jefa ba wannan abin da take so din ku jefa mata ku jefa mata kungiyoyin sha'awa da makatai na sha'awa sun jarruha biha ilaikum sannan ku jawo ta zuwa gari? wato abinda ibn qayyim yake cewa yayin da shedan da rundunarsa za su dirka ko zuciyar dan adam za su samu zuciyar dan adam cikin wani gagarumin tsaro musamman ana maganar mumini za su samu zuciyar mumini cikin gagarumin tsaro duka da kunne da ji da gani da kafafuwa da hannaye da ciki da dukkan wata gaba a jikin mutum wanda su ne a matsayin sojoji na wannan zuciyar duk suna yana zuciya ɗaya suna biyayya kuma a shirye suke su bawa wa zuciyar dan kariya ta kowace hanya to sai shaidan ya ga cewa ba zai iya cimma nasarar kama wannan zuciya ba ya yi galaba a kanta har sai ya sayi wasu daga cikin mukarrabanta sai ya samu nasarar wato mamayar wasu daga cikin mukarrabanta ya lalata su sun zamo cikin wato mataimakansa yayin da zai yi haka to zai iya cin nasara a kanta to zai gaya wa abokan tafiyarsa mataimakansa cewa to ku bincika ku ga a cikin wato mukarraban ita zuciya menene ya fi kusa na ita wanda ya fi kowanne muhimmanci a ciki sai ake da shi ai annaf annaf rai ce tafi komai kusa da zuciya ce to abinda yanzu za ku yi ku matsa kusa da wannan ran ku yi ta mata burace-burace iri-iri ku duba ku bincika ku ga mai take su mai take buri mai take sha'awa to ku nuna mata za in ta biyayya za ta samu da abin da take so kai ba ma haka ba kuma san in gasa mata hoton abin da take sha'awa din ya kasance ko a bacci ko a farke tana ma ga hoton abu to yayin da aka ga ta karkata abin nan da take gani take so ake mata alkawari da shi ta karkata zuwa gare shi yayin da ko ga haka to sai ku ɗauko ƙugiya wani makalatu na sha'awa to sai ku jefa mata ku riƙa zargo ta da shi kuna jawo ta da shi zuwa gare ku to in kuka yi haka to kun kama wani babba daga cikin mukarraban zuciya فإذا خامرت على القلب وسارت معكم yayin da ذلك ta kasance. ta lalace yanzu ita ba da ita za a yi yaƙi zuciya ta zama ɗaya daga cikin sojojinku malaktum sagar al'aini to a lokacin za ku mallaki bodar ido ido shi ba wata boda ce wacce take tsaye wajen ƙoƙarin ba wa zuciya kariya to yayin da kuka samu annas to yanzu kuma abin da ya rage za ku mallaka shine sagar al'aini bodar ido wal'uzun da ta kunne wallisan lisan da ta baki harshe wal da baki wal da kafa da hannu da kafa farabitu ala hadhihi sughur kuyi zaman jira akan waɗannan bodoji kullal murabada dukkan wani jiri dukkan wani shiri kuyi ku tsaya akan waɗannan boda فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات ce da zarar kuka iya samun shigowa zuwa ga zuciya ta waɗannan bodoji ta ido ko ta kunne ko ta hanci ko ta baki ko ta ƙafa ko ta harshe kuka samu kuka kutso kuka shigo zuciya to shikenan kun gama da zuciya ko dai ku samu ku kashe zuciyar gaba ɗaya ko ku ɗaura zuciyar ta zama furfuna a hannunku ko kuma ku jikkita ta ku ji mata raunuka ta zama na kun jigata ta iya jigatawa ya ce wala ta kulu zai sugur kuma kada ku kuskura wannan duk shekar da yake gaya wa abokan faɗa kan ku kuskura ku bar waɗannan bodoji kan ku bar inda kunne yake bodar kunne ko ta ido ko ta baki ko ta hanci ko ta harshe ko ta kafa ko ta hannu kada ku bar ku ci gaba da murabata ku ci gaba da daku da sansani akan wannan bodar wala tumakkinu sariyatan tadkhulu minha ila alqalbi kafku bari wata karamar rundina da za ta kawo dauki ga zuciya ta samu shiga saboda ka kun toshe kunnan babu abin da zai shigo na wa'azi na karantarwa idan ba zai ga wani abu ba wanda zai wa'azanci da shi kafa ba za ta je inda za yi wa'azi ba hannun ba zai karbi wani abin da za a bashi da zai karu da shi ba dukku ku danne waɗannan bodojin kada ku yadda a kawo wani ɗauki wata ƙaramar rinda ta kawo wani ɗauki don ta je ta kwato zuciya kan ku yadda ku tsaya a nan fatukhuri da kun min da zarar kuka bari wata rinduna ta shigo to ku kuma za ta fitar da ku daga cikin zuciyar wa in gulittum fajtahidu fi idhafi sariya wa yaniha hatta la tasi'a al-qalb to idan aka kawo masa ɗauki da wata ƙaramar runduna masu wa'azi masu nasiha masu ɓadakarwa ayoyin ubangiji da zai rika gani wasu abubuwa da za su zama masa wa'azi wanda su ne in za su zo su ceci wannan zuciya shedan sai ya gaya wa sojojinsa ya ce to idan har an fi karfin to ku yi kokari ita wannan karamar rundunar ku shiga fafatawa da ita ita ma ku lalata ta kar ku bari ta je lafiya fajitare ne sai ba ibasu sariyati ku yi kokari matuƙa wajen ku raunana wannan karamar runduna wa ha ku raunana ta hatta la ta tara ila har kada ta samu isa zuwa ga zuciya wa in wasalat ilayhi da'ifatan la tughni anhu shay'an in kuma har za ta isa ma ta isa da rauni sai da ba za ta wadatar da shi komai ba fa idza stawlaytum ala hadhihi as-sughur yayin da za ku samu yin nasara ku kama waɗannan bodojin famna utazar al'aini to ku yi ƙoƙari ku hana wannan boda ta ido an ya kuna nazarin hu itibaran kan ku bar ido ya zama abin da zai gani ya yi masa kallon wa'azi kallon ɗaukan darasi da izina bal izalu nazarahu tafarrujan wa istihsanan wa talahiya ku sanya ganin duk abin da zai gani ya zama gani ne na buɗe ido gani ne kawai na sha'awa na shagala saboda haka ko mai zai gani kawai zai kalle shi ne a matsayin wani abu na buɗe ido a matsayin ɗan kallo ne shi yanzu ba wani abu zai ɗauka na wa'azi da ƙarƙashinsa ba ku yi ƙoƙari ku tabbatar da wannan fa'in istaraka nazarata ibratin فأفسدوها عليه بنظر الغفلة والاستحسان والشهوة ce idan har kun yi sake ya sato wani wani kallo na ɗaukan izina na ɗaukan wa'azi kun yi sake har ya kai ga satar wani abu na wa'azi na izina to ku yi ƙoƙari ku lalata wannan abin da ya sato ta hanyar ku jefa mashi wani ganin na gafala wani ganin na kawai kyautata abin ko sha'awa ko kyautata wani abu ko wata sha'awa wato ku bata masa wannan abin da ya gano na wa'azi ya zo ya ga wani abu wanda zai iya zama masa wa'azi to yana kusa ku jefa masa kuma wani abin da zai shagaltar da shi daga abin da ya gani ku lalata wancan wa'azin da ya samu fa innahu aqrabu ilayhi wa alaku bi nafsihi wa akhafu alayhi domin wannan abin da za ku jefa masa na gafala shi ya fi kusa zuwa gare shi shi ya fi alaka wato ya fi ɗanfaruwa da ransa shi kuma ya fi sauƙi ga gare shi ku nuna masa wancan abin da ya gani yake so ya ɗau izina daga gare shi ko ya ɗau wa'azi wani al'amari ne mai wahalar gaske zai jefa kansa cikin matsala ga abu mai sauki ga abu mai daɗi ga abu da zai gwangwaje ya more saboda mai zai jefa kansa cikin wahala sai a lalata masa wancan abin a ja shi zuwa ga hanyar wahala sai wancan abin da kake tunani wahalar da kanka kawai za ka yi ka zo ka ci gaba da rayuwa irin wannan iri kaza iri kaza iri kaza a nuna masa wannan ita tafi sauki gare shi sama da wancan da zai gani da ya gani <coughs> saboda ka ido a hana shi ganin wani abin da zai ɗau izina da gare shi da ya ma so ɗaukan izina ɗin abin da duk ya wawo zai samu izina da gare shi a lalata wannan izinar wa dole kun sabar al'ayi to haka nan ku kama bodar ido kan iyakar ido nan ma ku kame ta fa inna minhu tanaluna bughyatakum daga nan ne za ku samu abin da kuke kuke fatan samu wato za ku cimma bukatar ku fa inni ma aftatu bani adama bi shay'in misla nazar dan ya gaya wa sojojinsa yace babu abin da na iya fata dan adam da shi kamar ido ta nuna masa abubuwa yana gani sanan na iya samun bata rayuwar dan adam cikin sauki fa inni abzuru bihi fil qalbi bazra shahwa ta hanyar ido ne nake wato yaɗa irin sha'awa a cikin zuciya saboda haka ido zai ga wannan ya ce yana so ya ga wannan yana fata ya ga wancan yana so ya cin masa to ya sa masa sha'awa ya sa masa buri ya sa masa ya rika nuna masa abubuwan da tayar masa da hankali kullum ya rika tunanin wannan abin yake so ya samu ya ce to shi ɗaya ciki babu inda na ci nasara a kan ɗan adam kamar amfani wato kama ganinsa da na yi nake nuna masa abubuwan da yake sha'awa sai sun ba a cikin hidima umniya inda nuna masa abubuwan da yake sha'awa ya ji kawai shi su yake so to sai kuma in shayar da wannan irin da na zuba na sha'awa a cikin zuciyarsa sai in shayar da su da ruwan rurace burace sa masa buri kuma na nuna masa abin da zai yi sha'awa to sai in sa masa buri to yanzu ka ga abin nan fa yanzu in ka dage fa ba zai fa wahala ba za ka samu ah ga wani ma ya samu ga wani mai yafi ka shi ma dagewa ya saboda ka kai ma kawai ka dage sai za ka sai ta sa masa burace-burace rikon wani dukiya ce ka in na samu fa dukiyar nan fa zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza ni fa yanzu zan zama kaza in mulki ne ya nuna mata haka in na samu mulkin nan fa zan iya yin kaza ni fa yanzu in na samu mulki na shikenan ni da kaza mun yi ban kwana to sai sa masa gurace gurace to wannan gurace gurace shi yake shayar da wannan irin na sha'awar da ya riga ya watsa masa cikin zuciyarsa ثم a أزال أعيده وأمنيه sannan ba zan gushe ba ina ta masa alkawari ina ta masa alkawari ina ta sa masa gurace gurace na karya hatta uqawi azimatahu wannan zai sa karfafa masa niyyarsa niyyarsa ta ƙara ƙarfi ya ji cewa eh abin nan da ya hango kawai duk ta ko halin kaka sai ya same shi Wa وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاء من العصمة لأنك مكاكرة عن معصيته sannan sai in na samu na ci ƙarfinsa abinda na sa masa na sha'awa ya yi ƙarfi a cikin zuciyarsa to daga lokacin na samu linzamin jansa sai in ja shi da linzamin sha'awa in ja shi da linzamin sha'awa har ya fita daga katangar da take ba shi kariya katangar da take ba shi kariya ta tsoron Allah ta tuna lahira ta tunanin mutuwarsa tunanin komawa ga Allah tunanin wuta tunanin aljanna duk sai in wannan katangar duk sai in rusa ta saboda haka sai in fito da shi daga wannan katangar maganar tunanin mutuwa maganar lahira maganar hisabi maganar siradi maganar wane ne duk ya daina yin ta ya daina jinta a jikinsa ba ba ya jinta sai yasa wani idan ka ga yana wasu abubuwan sai kai ta mamaki kai mumini mai imani anya wanda ya yarda da lahira anya ya za a yi mutumin da ya yarda da lahira zai a yi wani ka ga cewa shi da lahirar ba ta zara ya matso kusa da ita gab saboda shekaru sun tafi ko ruwa ma eh, ba zai iya sha ba sai ya tsuma ma masa shi in ka ba shi ruwa wannan normal ba zai iya zuwa sai an dafa ruwan ya ɗan yi ɗumi-ɗumi sannan zai iya ɗan haɗiya amma kuma kamar ɗan shekara ashirin da biyar wajen san duniya kaga dukkan abin da wani zai yi wanda shekarunsa bai kai nashi ba na rashin tsoron Allah shi ba shi zai yi ko ma fiye da haka shekarunsa ba su rage masa wannan tsananin sha'awar duniyar ba kana mamaki yayin da ka fahimci cewa dukkan abin da kai yanzu kake tare da shi <coughs> na imani da tunanin lahirarka da tunanin mutuwarka shi fa baya babu su a tsaransa dan ya riga ya share wannan duka gargabansa baya ka ya fito da shi daga cikin wannan wannan sun suke babu sun isma suke ba shi kariya to dan ya cire shi daga cikin ya kawar da su daga gabansa baya ganin su to shine shaidan yake yake cewa ya ci gaba da cewa sojojinsa falatun muru amurha da sabir kaf ku yi wasa ku yi sakaci da wannan wato din da kuka gani kaf ku yi sakaci da shi wa bi hasabi istiqa'atikum ku bata abin da duk zai gani iya iyayen ku wa hawwinu alaihi amrahu ku sassauta masa al'amarin ku nuna ba wani abu a wa qulu lahu ku gaya mata ma miqdaru nazaratin tad'uka ila tasbih al-khaliq yayin da za da za su sa mata bin matan wasu da kallo ko matan banza ko kalle-kallen banza to sai su nuna masa cewa wani abin da kake ai ba wani abu ne ba wani abu ne da har za ka firgita kan kai a kansa don ka rika kallon abin da bai halatta ka kalla ba wannan ba komai bane ne ma miqdaru nazaratin ta tad'uka ila tasbihil khaliq ka gama ciki kyakkyawa ka tsaya ka kare mata kallo ai wannan zai sa ka ga girman mahalicci ka ce subhanallah alladhi khalaqa hadha alwajha alhasan sarki ya tabbata ga Allah da wanda ya halicci wannan fuska kyakkyawa ya halicci wannan mace mai kyan biri ka je da shaidan zai nuna masa ma wai a cikin abin da yake na saban Allah girmama Allah ma yake ce maka wannan abin da kake kallo kallon da kake yi ai zai sa ka zai ka tsarkake mahaliccinka wato wannan an yi a baya ibn ibn qayyim ba yana faɗar wannan wato min min khayal ba akwai akwai sufaye waɗanda suke cewa suna bautar Allah ta hanyar kallon halitta ta kyakkyawa saboda haka sukan musahabatul amra sai samu irin yara ƙanana masu kyan halitta sai su rika yawo da su wai in suka tsaya suka kura musu ido suna kallon su to wannan yana tsara musu sanin girman Allah saboda suna ganin irin halittar da Allah ya zuba wannan ita ta da yawa su karka lalata yara su karka lalata yara da sunan wai wai suna tasbihi da tsarkake Allah wanda yake ya halitta ya kesa ta halitta to shine sai ce to ku gaya musu ku ce yaya wato gwargwadon girman ganin da zai kirawo ka zuwa ga tsarkake mahalicci wa ta'ammulu bi badi'i san'atihi wa husni hadhihi sura wanda zai sa ka tunani <coughs> akan wato game da kyakkyawar tsirar Allah da kyan wannan sura allati inna ma khuliqat li yastadilla biha an-naziru alayhi wacce Allah ya halicce ta ne ko an halicce ta ne dan kai da ka kalle ta ka kafa hujja da ita akan mahaliccinka wato ka kafa hujja da ita akan gano girman mahalicci wa ma khalaqa Allahu lakal aynayni sudan ku ci gaba da gaya masa cewa ai Allah bai halatta maka bai halittar maka idanuwa haka nan a aikin banza ba wa ma khalaqa hadhihi sura ko bai halicci wannan mata mai kyau ba ko wannan dan saurayi kyakkyawa bai yi masa wannan kira ko ya mata wannan kira ba li yahjubaha anin nazari dan ya hana ka ganin ta ai ya halicce ta ne dan a ganta a tsarkake shi to shi ɗaya gaya wa mabiyansa su gaya musu wannan haka koma talbisu iblis ya yi zabi guda inda ya magana akan wannan sharrin da shi ɗan ya jefa ma wasu masu da sunan bautar Allah da tsarkake Allah inda firkin bihiri qalil ilmi ilm fasid al-aqli idan kuka yi nasara kuka same shi shi wannan mutum mai karancin ilimi ne wanda hankalinsa ya lalace faƙulu to ku ce da shi هذه السورة مظهر من مظاهر الحق ومجلا من مجاليه وأن السورة ده كجي جميل أي وأن مظهريني daga cikin mazahir na Allah ta'ala wato ubangiji ta Allah ta'ala da yake bayyana kansa cikin wannan sura yake tajalli a cikin wannan sura da haka in kana kallon wannan sura ka ɗauka Allah kake gani an kula cewa hankalinsa ya lalace fad'uhu ila alqawli bil ittihad ku kirawo shi zuwa ga aqidar cewa Allah wato kowa ka gani Allah ne kawai saboda ka wannan halittar da kake kallo kyakkyawa ka ɗauka Allah ne ya bayyana a cikinta ya yi tajalli a cikinta shi ya sa kake ganinta da kyau haka don haka ku kirawo shi zuwa ga aƙidar ittihadi ta ce aƙidar wahadatul wujud cewa dukkan abin da ka gani Allah ka gani babu wani sabon mai sai Allah don haka waɗannan abubuwan da kake gani kana mamaki Allah kake gani saboda ka ba sabon Allah kake ba fa in lam yaqbal idan aka same shi ya ki yadda ya karbi wannan cewa kowa Allah ne fal qawl bil hulul al am wal aw al khas to ku kira shi yadda da cewa Allah yana sauka ba Allah bane amma Allah ne yake sauka a ciki wannan abin da ka gani ba shine Allah ba amma Allah ya sauka a ciki in ya ki yadda to ku dan zaɓo su ku sa shi yadda cewa to a cikin abu kaza da kaza Allah ya sauka al hulul khas al hulul al am cewa Allah yana sauka a cikin kowa dama aqilar uku ce wahdatul wujud ita ce ittihad din ko me ka gani kai Allah ne <coughs> babu wani mawjud sai Allah <coughs> sannan ta biyu ta biyu ita ce al-hulul al-am al-hulul al-am shine Allah yana shine ya sauka cikin halittarsa saboda ka duk inda kai gani Allah kake gani Allah fi kulli makan wa fi kulli shay Allah ne yake sauka a cikin abu shi da alhululul am sai alhululul khas shi ne a zaɓo su kamar yadda nasara suka yi annabi isa dan Allah ne maryam Allah abinda annabi isa Allah maryam Allah mace Allah uku sai alhululul khas ko wanda binnan yahudu suka yi uzairu ibn Allah to in ya ki yadda da ittihad ku dawo kan al-hululul am in ya ki yadda ku dawo kan al-hululul khas wala taqna'u minhu bidun zalika kakku bashi sai ya yadda da wannan na karshe ku kasa wato gamsar da shi akan al-hululul khas fa innahu yasiru bihi min ikhwanin nasara domin da kun ya zama ɗan uwan nasara shi ma yanzu ya yadda wane da wane za su iya zama Allah kamar yadda nasara su ma suka nasara suna da alhululul khas ba kowa suka ce Allah bane uku suka ce to kas ku hakura alal aqalla ku kawo shi a matsayin nasara in bai fi su ba kaga wanda yake kauli bi ittihad wanda yafi nasara da bai yahudi kafirci wanda zai ce kowa Allah ne wanda yafi nasara yafi yahudi kafirci ke famuruhu ila izin bil iffati was siyanati ke yayin da kai wannan matakin sai ku ce da shi to ka rika fitowa yanzu a matsayin mai kame kanka mai ibada mai kulawa da kame kai da ibada da gudun duniya saboda in ya fito da wannan sigar to ai zai jawo kuma wasu ke wasado alaihim juhal to da wannan sai ku sai kuma ku farauto jahilai ki to ga waliyu nan shi waliyu ne yana gudun duniya ba ruwan shi da kowa ba ruwan shi da aure ba shiga cikin mutane ba cin abinci mai daɗi to da wannan shi kuma za ku rika jawo mutane shi kuma da kun jawo su wajen sai kuma rika nuna musu wannan aqida ta hululi kaga ya zama tarko fa haza min aqrab khulafa khulafa'i to wanda ya zama mafi kusancin halifofi na inji dan wa akbaru jindi ya zama babban soja na bal ana min jinde wa awani ne yake kai ku bari ni kaina na koma karkashin sa na koma cikin sojojin sa yanzu aikin da yake ya ba wuce nawa to malai yake to daga samun bodar idanu har an kai mutum ga wannan yasaki to haka zai zo malai ci gaba da bayani insha Allah yayin da za su ci nasara kuma akan bodar kunne ko kuma ina za su ja mutum su kai shi gare shi Allah ta'ala kai mana tsari daga shedan abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh